Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, sai kuma kilo dubu ɗaya ɗari a matsakaicin zango. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita ɗari da Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a jamhuriyar Nijar. sai kuma tashar alfa radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da safiyar yau Laraba 18 ga watan Oktoba shekara ta 2017. ni ne sarfil hashin gumel tare da mahmud lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin yanzu dai ga kanan labarai ba da shugaban amurka ta white house ta mai da martani cikin fushi ga wani alkalin kotun kasar za ku ji dalili dakarun iraki sun kwato ikon wasu yankuna hada da wasu manyan filayen haƙar mai daga hannun kurdawa sannan kwararra da 'yan gudun hijiran miyamma ke yi zuwa bangladesh ta ragu a ranar talata yayin da hukumomin kasar suka fara tantance sabbin jama'a da ke isa kasar kanin labaran kenan aka ji to bayan labaran duniya za a ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi alkawarin ci gaba da inganta rayuwar al'ummar yankin naja delta masana da wasu wanda suke ganin al'amarin 'yan naja delta suna cewa wannan babu shakka ba zai kwanta musu da hankali ba ba zai ishe su ba a jamhuriyar Nijar kuma ƙungiyar mutanen da ke fama da cutar dajin jinin daji ke jan hankulan al'umma game da muhimmancin gwajin jini. Cuta ke ko yaushe ana so a yi aunan jini wata uku wata shida zuwa shekara. In mutum bai da hali ya gare shi. haka kuma za ku ji yadda wata kungiya ke fafutar ganin an mayar wa da najeriya kudaden da aka fitar kasashen turai aka ɓoye sai kuma shirin demokuraɗiyya a yau wanda sahabi imam aliyu zai gabatar amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum fadar shugaban amurka ta white house ta mai da martani cikin fushi ga wani alƙalin kotun tarayya da ya dakatar da sabon umarnin shugaba trump na haramtawa wasu kasashe shiga kasar umarnin da ya kamata a ce ya fara aiki da safiyar yau laraba wannan hukunci mai cike da hadari da kotun gundumar ta yanke ya dakile yankurin da shugaba trump ke yi na tabbatar da tsaron amurkawa da kuma ɗaukan matakan tsaro mafiya kankanta na hana shiga amurka wata sanarwa ta fadar white house ta ce jim kaɗan bayan da alkali derek watson ya yi watsi da umarnin da shugaba trump ya bayar na hana wasu matafiya daga ƙasashe shida shiga amurkan saboda sun gaza ba da wasu gamsassun bayanai da za su iya daidai da wato za su yi daidai da matakan tsaron amurka a nata bangaren ma'aikatar shari'ar amurka ta kwatanta matakin kotun a matsayin kuskure tana mai cewa za ta ɗaukaka ƙara cikin gaggawa da ba don wannan hukuncin kotun ba da umarnin na shugaba trump ya haramtawa matafiya daga kasashen chadi da libya da iran da somalia da syria da kuma yamar shiga amurka sannan hankali dakarun iraki sun kutsa kai cikin arewacin kasar ranar talata inda suka kwato ikon wasu yankuna haɗe da wasu manyan filayen harkar mai daga kurdawa lamarin da ake ganin ya kawo ƙarshen burin kurdawan na kafa ƙasar kansu kwana guda bayan karɓe ikon kirkuk birnin da ke da yawan jama'a miliyan guda dakarun bagadaza sun karɓe ikon garuruwan da ke kewayensu wanda hakan ya sa kurdawa suka ja da baya tare da nuna ba tare da nuna wata tarjiya ba filayen haƙar mai na bai hassan da avana su suke samar da gangar mai kusan 250 a kowace rana daga cikin 650 na gangar mai a yankin kwarda mai cin gashin kansa ya yake fitarwa zuwa kasashen waje domin samun kudaden gudanar da ayyukansa kuma wannan galaba da aka samu a kansu babban koma baya ne ga fannin tattalin arzikinsu na neman ɓallewa daga gwamnatin tarayyar iraq a watan da ya gabata ne kurdawan suka gudanar da zaben raba gardama domin kafa kasar zaben da hukumar bagdaza suka ce haramtacce ne amurka ta horar da dakarun iraki da mayakan kurdawan peshmerga inda takan haɗa kai da su domin yakar ƙungiyar isis shugaban amurka donald trump a ranar litinin ya ce amurka ba tafi bayan kowa ba yayin da ake kai ruwa rana a kan shugabanci a arewacin iraki labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a wani jawabi da ba kasafai aka saba gani ba shugaban hukumar tattara bayanan sirrin cikin gida na birtaniya ya ce bai taɓa ganin barazanar ta'addanci da ƙasar ke fuskanta ta yi muni ba fiye da yanzu a ya shekaru 34 da ya kwashe yana aiki abu ne da ya fito ƙarara cewa muna fuskantar barazanar 'yan ta'adda masu tsananin kishin islama wannan barazanar na da fuskoki da dama tana bayyana a hankali akan wani mizani da ba mu taba gani ba amma kuma mu ma ta irin wannan salo muke mai da martani in ji shugaban hukumar ta mi5 andrew parker ya kuma kara da cewa sun lura da wani irin bunƙasa da barazanar ta yi a wannan shekara inda aka kashe mutane 36 a hare daban-daban a biranen london da manchester akalla hare-hare ashirin muka dakile cikin shekaru hudun da suka gabata kuma da an dakile wasu da dama da irin matakan gaggawa da muke ɗauka tare da 'yan sanda a cewar parker. a watan da ya gabata ma wani karamin bam na haɗin gida ya raunata akalla mutane talatin wannan hari shine na biyar da 'yan ta'adda suka kai a burtaniya a bana kwarar da 'yan gudun hijirar da mai mara ke yi ya ragu a jiya talata yayin da hukumomin kasar bangladesh suka fara tantance sabbin 'yan jinsin rohingya da ke isa kasar lamarin da ya haifar da tsaiko ya kumwar mutanen da aka yi kiyasin sun kai dubu goma sha biyar a wani yanki mai kududdufi ba tare da ababen more rayuwa ba in ji wani jami'in majalisar ɗinkin duniya Hare-haren akan 'yan kabilar Rohingya a arewacin jihar rohin ya samo asali ne bayan afka wasu ofitoshin 'yan sanda talatin da 'yan gwagwarmaya kungiyar arakan rohingya suka yi a ranar 25 ga watan agusta yan gudun hijirar da aka yi kiyasin sun kai 582 waɗanda kashi 60 yara ne suka isa bangaladesh a cewar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya tana mai cewa an samu sabbin masu kurara zuwa kasar a daren lahadin da ta gabata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta ce wasu sabbin hotunan tauraron ɗan adam da aka fitar sun nuna an ƙona baki ɗaya ko kuma rabin ƙauyukan ɗari biyu da takwas a jihar rahin an kuma zargi dakarun mara da aikata kisan ƙare dangi da fyaɗe da kwashe kayayyakin jama'a da ya dasa nakiyoyi a hanya domin hana mutane komawa gidajensu. wani rahoto da zirgi mara matuki na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya ɗauka ya nuna dubban 'yan kabilar rohingya sun yi layi na tsawon kilomitoci a wani yanki da ke zagaye da kududdafai a kudancin bangladesh cikin kakkausan lafazi amurka ta yi allah wade da kisan da aka yi wa wata 'yan jarida mai suna daphne galizia wacce ke binciken wata badakalar cin hanci da rashawa a gwamnatin kasar malta wannan hari ragwanci ne wanda ya ɗauki ran hazika kuma jarumar 'yar jarida wacce ta sadaukar da rayuwarta wajen tabbatar da bin doka da oda da kuma bankaɗo cin hanci da rashawa mai magana da yawon majalar ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nuwa ta faɗa a jiya talata ta kuma ƙara da cewa hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta amsa gayyatar da firayim ministan ƙasar ya yi mata na neman taimakon amurka a binciken kisan baya ga haka akwai ƙwararru masu binciken kwakwaf 'yan ƙasar holland da suka isa kasar ta malta domin taimakawa wani harin bam da aka kai a ranar litinin ya tarwatsa motar galizia jim kaɗan bayan da ta bar gidanta lamarin da ya sa motar ta kama da wuta ta kuma saki hanya ta faɗa wani fili ɗan galizia yana kallo mota mahaifiyarsa ta fashe amma babu abin da zai iya yi a lokacin domin ya cece ta labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya alkawarin ci gaba da inganta rayuwa al'ummar yankin Niger Delta. Shugaban ya yi wannan jawabi ne a lokacin da ya rattaba hannu kan kudurin dokar kafa wata jami'a da za ta yi nazari a kan ilimin albarkatun man fetur a yankin Niger Delta. Ko menene muhimmancin kafa jami'ar? Ga ta bakin Dr. Usman Muhammad a rahoton Umar Faruk Musa da za ku ji. Masana da wasu wanda suke ganin al'amarin 'yan Niger Delta suna cewa wannan babu shakka ba zai kwanta musu da hankali ba ba zai ishe su ba ba mutane ne waɗanda za su kwantar da hankalinsu ba gobe ma za su kawo wani fitina su ce a yi masu don ne domin daga baya an gani sun yi da yawa misali akwai wani institute for petroleum studies wato wani irin cibiya ne na koyon karatu na mai da sarrafa mai wanda aka yi a can kuma aka yi a kaduna a hanyar rigacikun wannan institute din an gina shi sosai da kuɗaɗe makudan kuɗaɗe. amma kuma yanzu an bar shi ya lalace sun ki su bari ya dawo na arewa shi yasa wasu suke tambaya to shi wannan makaranta da aka zo aka yi aka zubar da shi kaduna shi kuma a me yake Dr. Usman Muhammad kenan malamin jami'a kuma mai nazari akan sha'anin ilimi a tarayyar Najeriya. a waje ɗaya na tuntuɓi farfesa almusfa usuju wani mai sharhi a kan al'amura a najeriya domin in ji ko kafa wannan jami'ar zai kawo ƙarshe ko ragewar cigaba da tashe-tashen hankulan da ake samu a yankin Naja Delta. Wannan abu ne da mutane da ke wannan yankin za su yaba ma wannan gwamnatin musamman in ka duba a baya ba tun yanzu ake maganan wannan jami'a ba ya daɗe ana maganan wannan jami'a ta Efron. Uh, wato ya rage wasu abubuwa wanda gwamnati ke kashe kuɗa makudan kuɗaɗe wajen fitar da mutane waje domin yin nazari ko koyin karatu a wannan fanni na na man fetur. To amma wasu na ganin cewa shagwabawar da aka yi wa al'ummar Niger Delta kamar ta yi yawan gaske an gina musu hukumomi guda hudu an yi musu tsari na basu tallafi na musamman tun zamanin gwamnatin marigayi Umar 'yar Adwa. ga shugaba buhari zai share da gwalin mai gurbataccen mai a wannan yankin ga wannan jami'ar ga kaso mai yawa da suke samu daga asusun gwamnati akan kudaden shiga da najeriya ke samu wannan bai kuma hana suka ci gaba da bijirewa ba an yi wannan jami'ar kana ganin za ta burge su kuwa eh to in ka duba abubuwa da dama wannan gwamnatin baya ma ba ce ban ka duba ko da shi share gurbataccen man fetur din nan ai kamar hukunci ne na majalisar ɗinkin duniya wannan ake nema a kaddamar da shi wannan aka ki gaddamarwa a waccan gwamnati ta shuɗe wacce kuma gwamnati ce wanda mutumin da ya fito daga wannan yanki yake jagoranta amma ba su ba wannan gwamnatin ta shi. Farfesa Almustapha Usuju kenan a tattauna da na da shi a Abuja. yanzu dai 'yan ƙasa sun sa ido su ga irin tasirin da kafa wannan jami'a zai yi a yunkurin da gwamnati ke yi na ci gaba da ta da zaune tsaye a yankin na naja Delta. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, nigeria A gai da Umar Faruk Musa a jamhuriyar niger kuma mutanen da ke fama da cutar dajin jini na ci gaba da jan hankalin jama'a game da muhimmancin gwajin jini. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Barma ya aiko mana da karin bayani. wanda muna tammaha cutar da ke gare sun kai mutum 200 akwai bakwai wanda suka rigaye mu gidan gaskiya tunda shi da dare wajen karfe goma an kiraye ne akwai wata wanda shiya ta rasu gidan likita kenan ciwo ne wanda ke da kwai shi gaskiya ne kuma akwai shi akwai wanda ke da shi nan Niger. Dr. Andiya Abdullahi kenan wani ƙwararren likita da ke kula da masu fama da cutar dajin jini a babbar asibitin Yamai. yana mai bayanin barnar da cutar dajin jini ke haddasa wa jama'a a halin yanzu lamarin da ya sa masu fama da wannan matsala haɗa gwiwa da likitoci don kafa wata ƙungiyar yaƙi da cutar dajin jini ta hanyar ayyukan faɗakarwa malam bukari a aliyun shine shugaban riƙon ƙwarya na wannan ƙungiya cuta ke ko da ana so a yi aunan jini wata uku wata shida zuwa shekara in mutum bai da hali ya gare shi to kungiyan shi ke zamne da shi don ya yi tattali ya je wurin hannu da shuni a gani inda za a samu abun da za a talaha ma wani masu rashin laya paske wani mai rashin laya wani bi yan eh, su ma sun yaye shi ba su ma kula da shi to mu muna nan zamne don mu tituro na mutane don mu ba su espoir na rayuwa to shin koya za a gane alamomin wannan cuta tambayar kenan da na yi wa dr andiya alamomin da ke sa a gane ta su ne mutum ya washe gari kamar iyashi gajiya wadda in ya ta kwanta hallau in ya komo ba na biyu mutum iya ramewa sai ga jikin shi ya ta shanyewa na uku kuma muna ganin mutane da ke zowa sai ku ce muku suna yawan zuwa da dare na hudu a yawan mutane su ce cikinsu ba su jin damar cikinsu in sun taba akwai wani ƙwararwa cikin ciki wajen hannu hagun irin wanga abu in mutum ya ji shi a jikin shi ya ga likita a ta ai ɗauka shi a gani ko mi kenan matsananciyar tsadar magani da rashin sa a kasuwannin kasashe masu tasowa ita ce matsalar da ta fi cin yawa masu fama da dajin jini tuwo a ƙwarya to amma a dalilin fafutukar da ƙungiyar ta sa a gaba an fara samun magunguna kyauta daga ƙungiyar max foundation da ke amurka sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Ubangiji sarkin baiwa Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahi A gai da Sulamu mai barma a wata ziyara da shugaban kungiyar Sislak mai tabbatar da adalci da shugabanci na gari Awal Musa Rafsanjani ya kawo mana ziyara nan sashen Hausa Abokiyar aikin Maryam Dauda ta zanta da shi ta kuma fara tambayarsa dalilin zuwansa nan Washington To babban abin da ya kawo Washington shine mun ga kan cewa akwai um, kuɗaɗe da dama da aka sace na najeriya waɗanda kuɗaɗen nan an ajiye su ne a kasashen amerika da turai da kuma wasu kasashen Asia. Mm. saboda haka babu wasu cikin kungiyoyi masu kishi da suke fafutukar a dawo da kudaden nan don a yi wa jama'a aikin da aka sace kudaden nan da su saboda haka shine muka zo da farko muka kafa kungiyar nan a wannan amerika din nan mm. muka yi mata rajista don zamanto duk abin da za mu yi shi a cikin dokar ƙasa ta american take saboda haka mun yi rijista na sislak a nan kuma muna fafutukar yaƙin taimakawa gwamnati da 'yan najeriya kan cewa dukiyoyin da 'yan siyasa ko kuma wasu barayin a najeriya marasa kishi suka sata suka zo suka ajiye a nan a dawo da kudaden nan zuwa najeriya a yi wa mutane aiki na wajen bangaren ba da ilimi a yi amfani da kuɗin wajen bangaren kawo ruwan sha da kuma gyara hanyoyi to game da batun kudaden nan da wasu ke sata daga gwamnatocin ƙasashensu musamman afirka suna kai su kasashen turai ko kuma su kawo su amurka shan me ke kawo cikas ne a wajen gwamnatocin waɗannan ƙasashen su ɗauki waɗannan kuɗaɗen su maida wa gwamnatocin waɗannan ƙasashen shekara da shekaru kenan ana kan abu ɗaya amma har yanzu ba a yi wani abu ba. akwai matsaloli da dama saboda suna amfana da waɗannan kuɗaɗen da aka sato aka zo aka kawo ƙasashensu don a bunƙasa tattalin arzikin su saboda haka ah, riba suke ci ko kuma kudaden nan ma a ƙarshe ma dai kwacewa ma suke daga wajen waɗanda suka sato kudaden nan daga Najeriya ko kuma daga Afirka to kin ga wannan duka goma da ashirin ne ka mhm. hana ƙasar ka kuɗin da za a yi wa jama'a aiki ka kawo turai ka kawo Amerika su ma kuma sun hana ka to ɗaya kenan sa'an nan na biyu babu hmm. wani cikakken tsari tsakanin najeriya ga ita misali ƙasar amurka waɗanda za a iya taimakawa don a tabbatar da kan cewa akwai dokar da za a mai da kuɗaɗen da aka sato daga najeriya zuwa a najeriya daga amurka to yanzu ɗaya daga cikin cikas da muke da shi shine har yanzu najeriya ba mu da ma ambasado babban wakilin jakada a ƙasar amurka to ba ta yadda za a irin wannan batu a yi shi ba tare da cikakken wakilin ƙasa ba saboda haka muke kira da shugaba muhammadu buhari duk yadda zai yi kokari ga cewa an samu cikakken babban ambasado a najeriya a amurka awal musa rafsanjani kenan a hirarsu da maryam dauda har yanzu dai ana tare da sashen hausa na murai amurka a nan birnin washington dc wanda yanzu agogon ke cewa karfe 1 da minti goma sha kusan takwas na dare ga shirinmu na gaba demokradiyya a yau. Cikin shirin shugaba Buhari ya taka tsarin mulkin ƙasa ne da ya da kansa ministan harkokin mai, lauya Olisa Agbakuba ya ce, "E, kuma abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Yama masu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Litinin wasu jaridun Najeriya suka buga labarin cewa tsohon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya Olisa Agbakoba ya kai karar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari gaban wata babbar kotun kasar yana neman kotun ta fassara masa matsayin shugaban a tsarin mulki kuma ko yana da hurumin riƙe mukamin minista wadda a fahimtar Olisan ba shi da wannan iko. Mr. Agbakoba ya ce sashi na ɗari da da talatin takwas ya haramta shugaban ƙasa riƙe wani mukami da za a iya biyan shi albashi ko rike wani mukami a majalisar zartaswa domin haka babu dama ya rike mukamin ministan mai. Kan haka ne na tuntuɓi masanin shari'a barista Modibo Bakari domin jin abin da sashi na 138 tsarin mulkin Najeriya ya faɗa dangane da haka. Tsarin mulkin Najeriya a sashi na 138 yana nuna cewa a eh, shugaban ƙasa shi yake da iko na zantarwa wato ta fannin executive wanda aka yi tararinsa a sashi na biyar na tsarin mulkin Najeriya. To a wannan shugaban ƙasa wanda aka kafa ofishinsa a gargashin sashi na ɗari da talatin na tsarin mulkin Najeriya shi yake da iko gabaki ɗaya ɗungurungu wanda yake ikonsa ne yake rarraba ma ministoci waɗanda aka kafa ofishinsu a gargashin wannan sashi na takwas. To idan haka ne shi ne yake ba minista aikin da ya dace da kuma aikin da ya ga ya ya cancanta a lokacin da ya ga dama. To idan haka ne menene Mr. Agaba ko ba ya dogara da shi na cewa wannan sashi na 138 ya haramta wa shugaban rike kowane mukami banda mukaminsa watakila na ofishin shugaban kasa. Yana dogarowa ne ina ji akan sashi na 147 karamin sashi na biyu wanda yake nuna shugaban kasa ba zai karbi wani aikin albashi a sa'ilin da yake kan karagar mulki a wa'adinsa na shugaban kasa. ko kuma ba zai haɗa wani mukami da mukaminsa wanda ake kira executive office to amma tsarin mulkin najeriya yana da wani abu ba za ka ɗauki eh, sashi ɗaya ka ware shi a cikin sassa gabaki ɗaya ba sai in sashin zai iya wadatar da bukatar da ake nema a lokacin amma in ba haka ba idan aka samu sashi daban-daban suka faɗi abubuwa daban-daban dole sai a haɗa sassan gabaki ɗayansu sai a fassara su don a samu manufar da ake nema idan kuma ba a samu haka ba to sai a nemi wanda za a rinjayar akan wani idan ba a samu ba to sai a nemi mafita a wasu dokokin kasa idan ba a samu sai a jingina da dokokin gabaki ɗaya sai lokacin da aka samu mafita to wannan na ɗaya kenan ta bangaren tsarin mulki don haka shugaba buhari yana da wannan ikonsa da na rike mukami sai dai kuskuren da aka samu shine bai kamata da ashe ya ayyana cewa shine shuga minista na harkokin mai to shine yake samun cewa wasu suke cewa dole da ya je wajen da majalisar tarayya ta ƙasa domin ta tantance kamar ko a ainihin ministoci ne amma sun manta cewa waɗannan naɗa su yayi shi kuma ai zaɓe ne ba da aka rantsar da shi dalilin zaɓe ne ya zo kuma ƙuri'ar da su suke kadara suna wakiltar jama'a shi ƙuri'ar da ta kawo shi ma a bisa ga hasashe ko kuma alkaluma na wanda suka sani hisabi ai suna iya fin makuri a duk majalisar ma inda an tara su. Ka dan tabo cewa kaman akwai ɗan kuskure da akai kuskuren cewa shine ayyana shi a matsayin minista shine kuskuren kuma a nan in muka muka muka la'akari da wannan bayani da kai baka ganin cewa shi Olisa yana da gaskiya tun daga shugaban ya karbi mukami. tunda ya karbi mukami kuma ko da bai karban albashi alama ce ta cewa yana yana rike da aiki banda ofishinsa na shugaban kasa har da ma mataimakinsa wanda ofishinsa karkashin sashi na 141 duka shi yake ba su aiki to amma shi olisa akwai wata damuwa da na ɗaya dai wannan damuwar ko kuma wannan kuskuren da aka yi ba zai wato rusa abin da ake so a shima wannan ba ko da ya ayyana kansa a matsayinsa na ministan mai ko bai ayyana ba yana da iko ya gudanar da wayannan ayyukan sa'an nan akwai minista ƙaramin minista a ƙarƙashin wannan ma'aikata sa'an nan kuma ko da ma babu ɗin babu ma bai ayyana ba yana iya yin aikin to yana da zaɓi yanzu ma ya ce kawai to babu ma wannan ofishin minista ɗin magabaki da kamar yadda shugaban Obasanjo taɓa yi a lokacin da yake kan mulki amma shi Olisa Kaboka inda yake samun artabu ba a wajen ko sahihin ko akasin tsarin mulkin Najeriya a kan maganarsa ba. Shi da yake samun damuwa shi akwai wani abu da muke kira a doka wato local standard hurumi na tsaya ko kuma a wani matsayi menene interest ko kuma menene abin da za ka iya rasa ko kuma abin da za ka iya samu fiye da waɗansu 'yan Najeriya wanda suka ke matsayi da, da, su. Kana nufin a matsayina na ɗan ƙasa in na ga abin da aka yi wadda nake gani ya saba tsarin mulki ba ne da hurumin in tafi kotu in nemi fassara ko kuma in ce kuru ta wani abu a kai? Eh, yana iya yiwa idan kana da menene za ka rasa fiye da wayansu 'yan Najeriya ko me za ka samu a sanadiyan wannan ko me tasirinsa a kanka ko akasinsa a kanka fiye da wayansu 'yan ƙasa to kana iya zuwa amma in ba za ka iya tabbatar da wannan ba ko kana kuma wakilcin yawan jama'an da suka rinjaya a ƙasa a madadin su kake zuwa da kuma izinin su to ba za a saurare ka ba domin aka yi haka ai kowa na iya tinkarar kotuna ba za ma mu samu wurin da za ko gurbin da za mu iya tsayawa ba a kotu ai. Barista da yake muna magana mai ba za ka rasa jin rikici da ke akwai tsakanin karamin minista a ma'aikatar man fetur da kuma darekta na NNPC eh, wato Baru. Um, ba ka ganin watakila cewa akwai shugaban ƙasa yana minista bai da lokacin ma ya mai da hankali ainuka abin da ke faruwa a wurin banda haka an naɗa babban jami'i mai kula da ma'aikata a ofishin shugaban kasa abba kyari yana cikin wakilan wannan ita hukuma ta, eh, ta nnpc ga kuma karamin minista wannan na daga cikin abin da suke kawo rudani a ma'aikatar ba? A'a, ai ba zai rabu da gudan ba ko ya da shi tunda wa'adinsa na na mulki kuma rantsuwar da ya kama ofis na ɗaukar shine mai ɗaukan nauyin abin da zai faru a kasa musamman a gwamnatance daga ko ya ajiye wannan wannan mukamin ko bai ajiye shi ba ai ba zai rabu da kudan Najeriya ba sai lokacin da ya gama ba sa lafiya don haka ajiye mukami ko rashin ajiye shi ma kaman wato za a cewa ma da yake an samu dambaruwa in ya ajiye mukami kaman abdication ake kira of responsibility wato ya gudu kenan baya son ya tsaya ya warware matsala kuma wanda alhali ko da ma baya da wannan mukamin ko baya ciki ma idan rikima ta kaure irin wannan dole ne shugaban kasa ya fito fili ya warware matsalar domin shi ne aiki yana ta a kansa a bisa ga rantsuwarsa na ofis al'adar mulkin Najeriya. Ganin zarge-zargen cin hanci da shawa tsakanin karamin minista da kuma shi group managing director ko kuma babban director na eh, kamfanin NNPC na cin hanci da rashawa ke sai kuma ake cewa shugaban kasan ya ce shi karamin ministan da je su haɗa kai su yi aiki tare da wannan ba tare da an gaya 'yan Najeriya gaskiyar zarge-zarge na cuwa-cuwa da ake zargi tsakanin su su jama'an biyu ba rashin wannan maganan ba ka gani zai iya tauye uh, yaƙi da cin hanci da rashin da shugaban yake ikirari shi ya sa a gaba kuma yana daga cikin dalilai da sa 'yan Najeriya suka zaɓe shi? Eto, eh ka san bincike idan ana yin sa a hukumance ba dole sai an bayyana jama'a ga binciken da ake ba domin shi kansa tsarin bincike ma ai asirci a bincike shi da yake sa a shi maburin da ake so a bincike ba bayyana wa jama'a gaba kiɗa muna bincike abu kaza ba. To amma mun san shugaban ya kafa kwamiti na a binciki eh, sakataren gwamnatinsa wadda aka dakatar daga bakin aiki baba cir. Bayan ya dawo an mika masa wannan rahoto yanzu kuma an ta ma kusan wata biyu shiru kake ji dangane da wannan rahoto har ya sa waɗansu ke zargin cewa wannan. Eh, lallai akwai damuwa rashin bayyana wannan sakamakon abu na korafi ne kwarai da gaske. To amma kuma karka manta doka bata ce ga wa'adi wanda shugaban ƙasa ya kamata ya ɗauki mataki akan irin wannan rahoto ba na ɗaya kenan na biyu kuma har yanzu ba a ji labari an mai da su akan ofis nasu su suke gudanar da ayyukansu ba na uku ba a ce kuma rahoton nan ga a yanzu an ajiye shi ba za a amfani da shi ba don haka kuma na hudu an san cewa lokacin da aka yi wannan abun mutumin nan ya daɗe shi shugaban ƙasa baya kasa. to tunda baya kasa ya dawo kuma rahoton nan ba za a ce yana daga cikin wato priority list wanda ayyukan da za a fara kaddamar da su akan waɗansu ayyuka ba. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu karshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da yaddarsa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin barista Modibbo Bakari da kuma Cibahiro Dodo ne wadda ya da sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. fada shugaban amurka ta white house ta mai da martani cikin fushi ga wani alkalin kotun tarayya da ya dakatar da sabon umarnin shugaba trump na haramtawa wasu kasashe shiga ƙasar umarnin da ya kamata a ce ya fara aiki da safiyar yau laraba wannan hukunci mai cike da hadari da kotun gudunmar ta yanke ya dakile yankurin da shugaba trump yake yi na tabbatar da tsaron amurkawa da kuma daukan matakan tsaro mafiya kankanta na hana shiga amurka wata sanarwa ta fada white house ta ce jim kaɗan bayan da alkali derek watson ya yi watsi da umarnin da gwamnatin trump ta bayar na hana wasu matafiya daga kasashe shida shiga amurka saboda sun gaza ba da wasu gamsassun bayanai da za su iya daidai da matakan tsaron amurka sana hankali dakarun iraki sun kutsa kai cikin arewacin kasar a ranar talata inda suka kwato ikon wasu yankuna hada da wasu manyan filayen haƙar mai daga kurdawa lamarin da ake ganin ya kawo ƙarshen burin kurdawan na kafa ƙasar su kwana guda bayan karɓe ikon kirkuk birnin da ke da yawan jama'a miliyan guda dakaran bagadaza sun karɓe ikon garuruwan da kewansu wadanda wanda hakan ya sa kurdawa suka ja da baya ba tare da nuna wata turjiya ba a wani jawabi da ba kasafai aka saba gani ba shugaban hukumar tattara bayanan sirrin cikin gida na birtaniya ya ce bai taba ganin barazana irin wannan ba to madalla masu mu a nan muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ta na gabatar da shirin sai kuma cuba hiro diodo ne wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau malam jimi nisar fil hashin gumar ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan salamu alaikum